tsadar magungunan ciwon na siga ko diabet da kuma rashin samun kulawa daga bangaren hukumomi shi ya tilasta ma masu fama da ciwon na siga a jihar agades kafa wata kungiya mai zaman kanta domin isar da korafe korafen su ga mahukunta da ma duk wanda ya dace ya kawo musu dauki madam maryama suleiman ita ce shugaban wannan kungiyar doka jini sai mun biya kuɗi sayan magani sai mun sai eh. tun da shi wanga ciwo duk sahi sai ka sha magani kuma da sa ka sha magani da marce ka sha magani in allura ce duk sahi sai ka yi allura da marci sai ka yi allura eh. ita allura abin da take jikka biyar ba da goma take amma wani bi in Allah ya taimake muna taya ciro mu samo ta to yanzu ciron ma babu ita a wata hudu ko biyar babu ita nan sai muke yi mun gani cututtuka da yawa ana taimaka musu kamar su emasi su sida su tuberculosis duk ana taimaka musu ana ba su magani kyauta to mu kuma ga ciwo mu bai da taimako da dama daga cikin masu fama da ciwon na siga ko diabetes suka ce sai su yi tafiya zuwa garin ciro mai nisan kilomita saba'in da garin agadas don samun magunguna da ma ingantattun na'urorin musu gwaje-gwajen jini idan kuma ba haka ba to za su ci gaba da ɗanɗana raɗaɗin ciwon ni yanzu sai na je ciro ma na ɗaukar jini don babu magani babu alluran macen in dai har ta kama ka sai in akwai mutum kusa kama maka ka tashi in ba mutum kusa ni sai in rike iccen ruwa don ka in waɗi allura ce nake saye ni dan ni in ba ita ne ba ma sai in ji dubban ban jin daɗi wallahi muna sa a taimaka mana da wurin magani da wurin ɗokan shi yanzu ma likita zani wallahi wannan ciwo mugun ciwo ne fa su yi kokarin da za su taimaka mana cikin wannan kungiyar ta likitoci a agadas dai sun bayyana cewar nau'in cutar diabetes kin da ake samu sanannu ne amma sakaki da kin biyayya ga shawarwarin da likitoci ke baiwa masu dauke da cutar shi ke kara yawan adadin mutanen da ke fama da ita malam muhammadu garba kwararren likita ne a babbar asibitin jiha ya bayyana nau'o'in cutar na shine diabetes wanda aka cewa diabetes migraine shi wannan diabet na na yara kenan akwai diabet na biyu shine wanda ake so na manya wa'anda da shiki kwarai akwai diabet guda wa'anda ba a zan saurin zancen shi shine diabet secondary mata wa'anda suke shan wannan magani corticoid yana da magani amma ba maganin da zai sa ya kada dindindin ba. Sabuwar kungiyar masu fama da ciwon siga ko diabet ta ce za ta bukaci ga mahukunta da kuma kungiyoyi masu hannu da shuni su buɗe musu wata cibiyar kula da ɗawainiyarsu kwatankwacin irin wadda aka buɗe ma mutanen da ke fama da ciwon da ke karya garkuwar jiki ko sida da kuma ciwon babban tari da dai sauransu domin rage musu yawan raɗaɗin wahala da suke sha. Umaru Sani daga Agadas Radio France International.